اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو أشهر بداية بوطن شعبي وطن تلحبتي هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبرتا بتاريخه بأربعين دقيقة Allah ta'ala muke roƙon ne mana da sai da muwafaka da duniya da lahira don farkin sunayensa. Da mu shi don a cikin al-iksir manzilatul a kuma bayan hau. To shi ma dai kusan mun gama darasin sai wani abu mai kama da fa'idojin da za a fa'idanta a cikin darasin don ka shafi ɗari da ashirin da biyar fawa'idu tawarra'i bi tajannubin baka taba'ihi fa'idojin ɗin ya ci sunansa ɗin sun da an ce tarko ma to kafa dararar kofil akira tsoron abin da ake jin tsoron cutarwanka a lahira to kafa ko in ana cikin tsoro ai labudda tsantsani ne taka tsantsan kada matsala ta riga da mutum kada mutum ya yi fargar daji don abu ya kife da shi ya gano ashe abun halaka ne sadaka shine alwara'u at-tawarru fa'idatul tawarru'i bi tajannubil qaba'ihi dalilin ne kankan mugayen abubuwan wa'inda sun cutar da shi a lahira ihibaha daga fa'idojin kaunin nafsi mai wara'u zai iya tsare ranka kare rai al'amara bisau Tun dai da maganar da aka yi kada aflaha man zakkaha to ko abin da ake nuna tsarka taron nan ba mu son a kai man da saha to kuwa wacce hanya mutum zai bi kusan mai kama da ruwan sanyi ya iya tsara ranka ya tsarkake ta ya kare ta daga zamewa da ta mashaganciya na lafi da wahai ko da kanan saurin nafsi ya tsare rai walkuwa in sauri bai bayyana ba hibzuha ko hinayatuha amma yashinuha tsare ta da kiyaye ta daga abubuwan duk da zai fata ta a duniyan ta kenan da lahiranta idan aka sha a duniya ban a sha a lahira wai kibaha abin da zai bata ta ya naƙafa ta wa yi suri biya inda Allah wa mala'ikatihi ya zubar mata da mulai nan a wurin Allah da mala'ikunsa. kasan idan mutum ya saba wa Allah ainihin aka ga ya zubar da darajar sa Allah ya karrama shi shi kenan Allah na kallon shi sai ya sa hannunsa ya sa ta kuma ya san Allah ke kaska ɗauka kada mutum ya zuwa mutum ya san Allah ya hana ƙarya ya yanka ƙaryar nan asani na جن bayan ka ƙarya ai ka kusan kuwa daraja ta zube a wurin Allah daraja ta zube a wurin mala'ikun nan masu wanda suke tare da mutum mutum yana ji yana kallo ya rufe ido ya ci amana a kafin ba cin amana a farari kwace ake a farari wanda ya ya iki amana ya tuna ya zubar da darajarsa a wurin Allah to a yau in mutum bai gano da in ya gano wannan kawai ya ishe shi tunda kullum a duniya kana gudu ka ji kunya a gaban waɗanda kake daraja su ganin daraja su yaya wurin Allah to haka mutum in ya tsare ran nan nasa al'amara su bisu ita za ta faye sata ita za ta faye saba alkawari ita za ta faye ci amana ita ce za ta faye yi ita ce za ta faye rashin mutunci to kuma ta yi a gaban Allah ta zube a Allah tunda ai akwai ma hadisi mai cewa wanda ita kunyar Allah mafi cancanta kunya ya tsare kai da abin da ya faro ku ya tsare ba da abin da ya faro ku da bai sauke su wa ibadihi almu'minina da bayin sa mu'minai mutunci ya zube a wurin Allah idan mutum ya saba mutunci ya zube a wurin mala'ikunan da suke gadon sa mutunci ya zube a wurin mominai abokan aiki idan asiri ya tono wa fa'ir khalqihi haka mutunci ya zube wurin sauran halittu mutanen gari fa inna man karramat alaihi nafsuhu wa kabbarat indahu sanaha فإن من كرمت نفسه عليه duk wanda ransa take da kima a wurinsa kuna ji wanda ransa take da mutunci take da kima a wurinsa wa kadurat ta zama tana da girma sanaha sanitu wa sai kare ta ya katange ta ya tare mata duk wani dukki inda zai kullo duk wata kazanta inda za ta bullo wa zakkaha ya haɓaka ta wa allaha ko ya ɗaukaka ta ya ɗaukaka ta ya koya tsarkake ta ranke allah zai ɗaukan ya ba ta ruwa tunda tafiya daga haɓakawa annabo zai haɓaka mata ayyukanta na alheri darajojinta kuma zai ba ta ruwa yadda darajojin da za su dinga haɓaka wa wata zai ajiye ta a ainihin fi a'alal mahalli ita ran zai ɗauke ta ya tsora ta wurare mafi daraja mafi ɗaukaka ذبحك كفى القاها لانهم آه، يجلسون في في على المحل وزاحم بها اهل الادائم مثلا زي شجاجة فاضة إتا سكين معصو همة يعني ده مثل قاسة تبين ده زي شجاجة فاضة إتا شجاجة كل ذا فكر في القرآن بذاك شجاجة شجاجة ko gasar gudu za ka shiga sai ka yi tanadi to ka yau ka horar da ranka kana son ka shiga gasa da ita kama da wai ma tukuna ka taɓa sa ranka za ka yi gasa da wajen ayyukan alheri hakki ne Allah ce falyata na fasil mutanafisu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum مسابقة دعفاتو إذا أسد دعفا جمتتشعر المعطلة اللهم لا saboda haka nan ran nan ka horar da ita ka tsare ta ka tsarkaka ta ka haɓaka ta ka tanada ta ka shirya ta ka ajiye ta wuri maɗaukaki ka gama tunanin ɗinta yanzu ne ya rage za ka yi gafa da ita ga masu himma wajen ina za ka fara Kakka tuno uluwar himma ainihin ka tuno uluwar himma wanda muka fara yi inda wani a duniya an ka kera yana ci abin da kake ranar daraja shi yana da shi ya kamata a ce shi in bai kai shi ne kuma yi ta kuka shi yake zai amsa duk abin da ake nema wa zai yi kaza ke gani wa zai yi kaza gani wa zai yi kaza gani yanayi ya zama wani abubakar abubakar haka wa ya dubo marar lafiya ke gani wa ya tashi da abin ke gani wa ya taimakawa gajeri ke gani wa ya taimaki maraya gani wa ya taimaka wa jatuma gane in kada kake jatuman kuna kaza anguwa kaza kwararo kaza wa yake annabi ce kai ba wanda wannan halaye za su faru a kan ta ya zama ɗan nan ka taɓa tunanin yake wannan dafa? gafar da abubakar ba zai ba ba da wakar ba sai ka nemi wani kusa da kai ka tafi ku ku ku ta mu muna gasar mawuza ana gasar mota fatar yanzu ɗaliban ilimi har gasar mata suke wa isi mata mai kyau wa ya fi mata mai daraja yar gidan wani kaza mai mukami kaza mai daraja kaza mai mulki kaza Duk isa munafaka tukum idan kana hadar منافسة الدنيا جزيلتها عظيمة أنا جعفة تنكي جعفة جعفة باء جعفة سيروا باء جعفة دعوة باء جعفة طالبان نوى كفولر نوى كهدكر نوى كيكذا لا تريد منهم جزاء ولا شكورا na ita ba ta kai gasa in dai ka horar da ranka ta zama ka to fal ya ta zaba ko yi gasa da yan uwanka sai ki ce ya zama ya koran addini in aka bi ta ekisiru eh, ɗin yanzu muke koyan yanzu ke fahimtar lamurran duk da mu muna hangen da gari ba kai mana A ko matafa ko tsaya ku danna za mu samu ladanku muna farin za ku kuta ku taimaka mana a kan saboda mun nuna musu da abin da ya dace amma da za mu kan gafe kun bi abin da aka tafi idan da mu zuwa kuma ku juyo ku kalle mu malan kaza kai ma malan kaza kai ma amma ba da kallalama kada ku yi da mai fushi saboda haka daga nan hama alal aza'i biha zai zo ya yi jafa da masu himma da wannan rai gal kamalar wa man hanat alaihi nafsuhu wannan an kuma aka kun yake kenan ku aka ce da wancan to ai larabcin kawai wa huwa jidduha wa himayatuha amma yashinuha ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباد المؤمنين وسائر خلقه فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صامها وعماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحل وزاهم بها أهل العزائم والكمالات جد غاسر داني بار عايشي يا رجيش ka koma malamin ka na kusa da kai wanda a koyaushe za ka yi tambayan ka tambayan ka yanzu ya za mu yi kaza ya za mu yi kaza aikon alkhairi ne wa man halat alaihi nafsuhu mutumin duk da yawansa ta kankanta a wurinsa wa tabbata indahu ta zama karama ya raina ta alfaha sirra da'ili shi kenan bangaren ayin ya zai وقد خاب من دساها wanda ita buɗe ta wa atalaka sinaqaha ya katan mata lalbani kai zai yi bacci yayin da yake so zai ba ta abinci duk yayin da yake so zai sa mata rigar da yake so zai aura mata matar da yake so زي زي جدا كتلسو هكذا متى انت كذا عبد النفس كبرت ورمك كبرت وعرمك وحل زمامها يا قلت لزامنك وأرخاه يا كتيشي ما تعرفت ينظر تكن يبرئ تشجعك تشجعك تكيسو walam ya sunha an kabihi wannan ya toba salata sai wannan ba sai an nan ta ba al'amura a fili suke illa dai aiki Allah ka taimake ni mu a kan gyara wannan rai mace wancan albishirin bayan Allah ya nan kai goma sha ita kada aflaha man Wasu wasan ya kamar a wara'i na'am hmm. eh hmm. haka daban eh. inda jikin da ba su da kyau eh kamar ya fi iya kama da kamar tsarkirin kawai kayan neman kuɗi da mu shi ya karrama ta ba haka yadda ka san kayan mai kantin nan ba ya kore shi zai tashi a akwati amma kayan da yake kawanta wannan abin da ya kamata ran nan a yi mata a tsare ta a kare ta kada a sakan mata maimakon muna maganin ran yan ran ya'yan mu ran hukan ɗaliban mu mu gyara su kai mu faro daga kanmu ko kuma mu jaddada wa kanmu in kai mutum ya yi sa aiki mutum ya faro da kafa sai ya masa sauki don in ba haka ba mutanen ya zai dinga ganin sallah da shi da zaɗa da mu alhali shi ma dai lamarin sa da haka mai eh, ran an ka ce ka kaman kayan tante ko kayan leburanci a fashi a dama an gama a zubar da kayan haka yake wato ta zama kamar kiliya kenan a yi farauta da ita da ganin a yadda ita wasani ya ce tawfirul hasanati daga cikin fa'idan at-tawarru'u kaban san an ne ka cika al daga fa'idojin tawarru'i tawfirul hasanati min wajhaini haɓaka tara alherai ta fuska don duk mai tsantsani daga cikin fa'idar tsantsani zai da har tsantsanin ya samu ya hau kai yana tsoron abu da zai cutar a lahira ainihin to ko zai tara kyawawan ayyuka ana gama sallah zai tsaya yi tasbihi ana gama tasbihi in sallan da akan na nafila zai dan kara abin da ya sauƙaƙa inda ina da wani abin da ya fi wannan girma ba ya shiga gida zai shiga da abin da zai shiga zai fita zai fita da abin da zai fita abubuwa ga su nan ahaduha ahaduhuma tawfiru zamanihi ta tasabbil hasanati kaga mai ɗan ɗani tunda komai ya bashe komai ya ka ga da za ka duba a baya za ka yana da sauran lokaci kun san abin da yake ci mana lokaci kun yi shi wato rashin tsantsanin mu sai mu rasa lokacin ya kare a banga, lokacin mu yakan kare a gaishe gaishe a labarai marasa amfani amma da akwai kan tsaini ai su ne suke cewa idan akil wakati a shaddu min al-mawti ku duba da lokacin da suke tafiya za mu yi yau in aka tashi na dalil kila daga karatu na ba mai dankali ba sai ka tashi minti talatin a waje wanda minti talatin din nan da kana gudun wara'u duk da zai fito daga abin da kila yi ma illa alawura da ka sarrafa su a cikin da kuma ka tafi gida inda za su yi amfani tsakaninka da yaranka ko kuma a yada yaranka to kaga lokacin wanda ya yi kaɗan ya yi kaɗan ke lokaci ya fushi a banza in da kuma da hankali ma an tashi karfe goma kafin haka haka zai karfe ka sha biyu sai daga nan an fara sunan in ba an sake za a rasa abu a su gaji yanzu da mata ta mai waya ake ba mara waya ma nan kai ya zamu yi kuma mun ka ga to dole za mu daina faɗi tunda ba mu gyara ba da mu za mu so mu gyara ba mu gyara ba ai shi ne kada kin mai magana ne ba na yanzu mutum ya dinga mai mai kasu ba guda da kai ne zai hana in abin da yake ba a ba shi da kai kullum magana a dinga mai tana mana illa muna asarar lokutan mu yanzu ka ga a ce maka dubu rayuwar imamu shafi'i shekara fa nawa saba'in hamsin da ɗoriya ku to shi ne da ɗoriya ka dubi albarkar rayuwarsa na ne za ka tafi wurin shafi'i kan yi risala yana ɗan shekara nawa ya rubuta risala sha bakwai yanzu mutum na da saba'in ba wani abu da za ka duba na kirki da yi ajiye tsakaninsa da wani gasa an ga shi an yi inki, an gyara wurin kwana ko an biya kuɗin hayan wurin kwana amma tsakanin mutum da ubangiji tsakanin mutum da addinin nan tsakanin mutum da taimakon manzon Allah sai ka ga me yayi inda ma manzon Allah yana nan yana daga cikin muna daga cikin wanda ba kan san irin mu zaune gari banza kuma fululu amma aiki kankana na gaba ɗayan in an koma guda guda kuwa kusan kamar hato ma babu wannan sai mun san dabarar da za a kan wani asarar lokaci ta wannan ɗan tsaini sun da mutum zai samu sun da komai kaffa kaffa komai ka ba shi minti kaza komai ka ba shi minti kaza za ka ga kana da ranar lokaci da yawa wannan lokacin sai ka ga ta yi abubuwa masu amfani wannan karatu ni zai ka ina da ya na shafa na ya fi na fi kowa shafa wannan karatu a ranar lokaci haka lokacin ke tafiya a banza malas tasiru zamanihi kada yi wata rubuta lokacinsa alaƙi shahadar hasanati Kun hajja za ka yi ko misalin iksirun nan ka tsaya ka yi masa nazari ka auna shi ka je ka dawo ka samu hausansa ya zauna ma ma'anonin sa zauna maka sai ka san da aikar sa lokacin sai dai in yamma ta aika ko shi ka taho sai da shagala bi qada'ihi idan mutum ya shagala da munanan laifuka na kasat alaihi alhasanat sun da aika za su haɗu ba التي كان مستعدا لتعطيلها وان دا ينا شيء اتامد دسو تو لوكة يا باوا وانسا yanzu kun da kaga masu kwasa ya samu wata har fa mutum na ba da lokacin da zai ji labari ba ba da labari la yi su mini wala ya gani min jiyo to sai don kai dan su ya fane ki eh za ka ce ba ka yi labari ko za a zage su karama to kai kuma daga ka su ya fane yana kana labari da zai ma za ka ji labarin in za a yi rikici a gari sai haɗa da kuma ma bai ma shafe ka ba labarin kafa shi to da nan sai ne kanan inda mutum da yara'u da tsantsari to mutum zai kama wa kansa lokacin da zai yi hadda lokacin da zai yi nazari lokacin da zai yi rubutu in ya kai martaban yi rubutu lokacin da kin shekaru sun yawa za ka tsaya kai ta ka tsaya kai salati ga manzon Allah ƙarfi ya kare yanzu sai sai ka zama kana la ilaha illallah wa la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka dinga yi ana wanda yi dari kaza ka tsawo ba kai ko tsoja kuma tsawo ba ki kada ki gani wani tsakaccen jikan ki zo dan tsara miki fili tsofaffi talakawa matsiyata sai a kai wajen su ma rediyo da ka ji labari kina zaune ke kaɗai ni da na tare da ubangiji za ka kina zaune ni kaɗai na iya rabbi wa mala'ikati saboda haka nan ka zauna kana jin labari har ka ka tarbihi bana ka tsaya kai salati da manzon Allah tun da ƙarfi babu kwakwalwa ta tafi yanzu sai wannan ka sa su ka dinga nafila ka dinga nafila haram mutuwa ta same ka a nan wurin wa'annan tarbihohi to kaga inda wara'u don ya ma za a ce maka katon waya wanda za a kira kanan ne za ka kira ne na zama da kai ya kar ka kira ne an masu gobe da wujen gan ballanta ma a ce kana da wayan ko da wayan zai dangana ya ga cewa fa ka ba ya dangana ya ga bala'i ka ba ya dangana ya ga bari ka ba ya dangana ya ga dabbobin daji ya ga haka kullu su su Allah ya yi sun lura yi gani ka. Bastani na biyu tafirul hasanatu tara kyawawan ayyukan almafa'ulati wanda aka aikata an na kasani ha. Da yanin almafa'ulati a an na kasani ha. Tafirul hasanatu wanda ainihin ne ita da suna mutum ya yi da ita ba. Ba ku yi na muhasara ba. sai kuma ta yanzu sauran mu kwana na yin in hakan mu hakan da shekarar da ta wuce yanzu kaga duk komai ya kamata kayan musulmi an tsayar da shi babu wani kaya da za a ɗakko yanzu sai dai mai fita mai fita mai fita mai fita Dan da sauran kwana tara ku kwana tara lokacin nan ne ta zaka auna wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da waccan ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wacce ta fi ko wannan za ka duba ka ga a addinin ka wacce maka ba kake gaba ka ci ko baya kai idan ku har ba kai wannan muhasaba ba ba ka san abin da kai na ba bambancin na bara da bana to ba ka da bambanci da jakin gidanku muna ta da yawa zakunan nan wallahi muna da yawa zakunan shi jaki ba a san shi ba ba hana shi ba san ku ba a san shi ba ba hana shi ba amma kai kafin an faka an hana ka ana neman abu a wurinka san ku da za a tambaye shi komai gobe yana ba amma kai sai an tambaye ka shekaran ba nan da ta bana sai ka bar shekara zai. iyakacin taɗewa kenan to kaga mutum zai cika ta kyawawan ɗaukarsa da yi an na kusa ne a wanda ba su cika ba to kaga zai bara a watan muharram ban yi azumi kaza ba ban yi azumi kaza ba in ka duba kai muhasaba kaga lallai bana faɗuwa kai bai kamata ka sake faɗuwa ba ana shiga muharram za ka duba me ake a muharram a sunnance ana kaza ana kaza wajibai ba magana farillai ba magana lalura ya fi wannan ba a magana amma daga cikin abin da ake karawa na nafe fili na ko ina to bana dai ka mai yiwuwa ma bana ne zan mutu musamman mu kofafi Allah ya ara mana lokaci ya ba mu lokaci kusan lokaci yana nema ya tafi a banza malam shekara ta tun kana tafiya shekara ta farai ina mutum yana alaji shi ko ya hana ba ya tafi duk alhawa da su wannan wa'iwu توفير الحسنات ولن نكفى ذاك فمعت صفات المسألة عن نقصانها بموازنة السيئات ta hanyar auna ainihin zunuban nan a rubuciya ko faɗuwan ruwan a samu wannan kyawa aika su danne zunuban can a rubuciya ko inda suka jero da mutum kafa kama ta kaddama fi manzila fi tauba kamar bayani cikakke ya gabata a martabar tuba wanda kan karaman sallah kai hagu. Hanta sayyi'ati kada ta hudu kuma ta baki zunubai na rushe kyawawan ayyuka wata da tattagarkuwa bin kulliya tsarin zunubai tana take zuwa mutum kyawawan ayyuka ta gaba ɗaya su nutse kamar yadda jirgi ke nutsewa in ya nutse sai gudu amma magana a kwazo na wata kwazo ba auta na kwazo ha فلا بد ان tuba ifaha kafa'an a dole zunubai su kan rina na haka nasu wannan tabbas ne fatajen nuhuma mai shakan zunubai kenan tunda abu ya ce bi ta jannu bil kaba'i bi ku ɗanyi fatajen nuhuma mai shakan su da wannan yi wasu rubiwa da haka nasu na haɓaka wa mutum fayin wajen kyawawan ayyukan da shi fa'idawar ɗan na ku yana fitowa ainihin kashiyar. Wadalika bi manzilati man lahu malun hafilun wannan aikan tamkar mai dukiya ne a aje wasta dani alaihi. Irin ku bashi nan na rinci. Kana da ɗan jarinka, kana da ɗan gidajenka, su je su zuga ka kaci bashi. harshen ka bashin ka da kaki yadda ke ka nutse a cikin bashin ƙarshe sai dai ka fita daga gidanka ka basa shi ko su ta abin sai ka mutu ya ɗan ka fa ko ka daga gidan ba shi ɗan tare ya kamata mutanen da suke zuwa makaranta mutanen da suke da addini su yi la'akari daga gangancin ku zai kafi bashin banki duk da ba ake magana ba to amma kwacin zunubai kamar a ce maka mutum ne yana da dukiya ce bashin banki a roƙe shi to kaga yanzu kana ta samun wahala da miliyan ashirin ka karɓo miliyan ɗari kaga miliyan ashirin kullum kana cin miliyan ɗaya kaga idan ka samu miliyan ɗari kaga a kullum za ka ci miliyan biyar kenan to kaga miliyan biyar ɗin shekara ashirin miliyan biyar na shekara ashirin sau ashirin hmm? kaga an sa ka samu wata ɗari ɗan ruwan duka duka da za ka bayar bai yake tafantar eh, ka ba bai wuce ka ba kai ka dai ce wa ne ma mahaukaci sai ka yadda shin an taba kafancin da ba sai eh? kai za ka yi an taba ka je kai kai ta kafanci ka je ka dafa ka faɗi ba ka yi noma kullum ka tiri ba ka je ka sayo dabbobi kullum ka tiri ba ka yi haka kullum ka kaddara za ka samu wannan ba ka kaddara an suka rike ba sai a gaya maka mai daɗi sai a gaya maka mai daɗi sai kuwa sai ka yi haka sai ka gana lissafi ka ƙara aure ka yi wane ne ka yi wane ne ka yi wane ne a ƙarshe ɗan miliyan ashirin ɗin ka yi duk ne ya cikin nasu su zo su kwashe sai haka zama da suke fa'imma an yasta gari ƙaho ko dai addayo ko dai bashin nan ya miliyan maka da asalin kuɗinka a yi aka sa kuma ya nufa haɗe ba su ƙwallon kusa ko ya rage fa haka zan haka na ce da sayyi'atu da Allah fa mutu kuma an gano wannan sai wanda ka ga tun bashi ya samu ya fita da kyar ko kuma yana ciki yanzu da mu ce ka faɗi da rike abin ka asusu Allah ta'ala ya fitar da kai wannan kan ga fa'ida ta tawarro ita بتجنب القبائح دم قبائح لا فات لا دم والثالثة صيانة الإيمان فائدا أرقينه fa'idan tsantsari ta hanyar nesatan zunubai siyanatul imani mutum zai iya tsare imaninsa daga ɓantarwa daga raguwa لأن الإيمان عند جميع أهل السنة جنب الإيمان عند بعض أهل السنة يريد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا قل من الإنساني كل من الجنسانية تعريف الإنسان ما تعريف ابن القيم تيمية abin da ake قرن شو cutarwarsa على هذا abin da ake قرن شو cutarwarsa على هذا هذا zaga da zai هكذا الزهري كما شاء الله إيمانك يا كوكوتا إذن بكتامو كومي أذن تنينا كتامو إيران إيمانك لنا من درم بيرجوا يا إشي قريبا أذن تنينا لأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإضعاف المعاصي للإيمان imani وانصاف الإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود أبنى سنني ainihin a tunani a jimrikin haka a sami a aikace ku duba ainihin shehin da ya fara kawo illolin saƙon Allah a malar kuɗi ba da ya da illa ya shiga da hudu illa zube zube illa arba'in da uku muna kan na arba'in da uku da sauran alaba wannan da illa sako ne to kaga da a ce mutum zai samu wara'u gaba ɗaya wa'annan illoli sun juya sun zama alheri duniya su ya zama alheri wani ma da ake kai ka shi ke na shi ne ma dai addinin da shi za a ɗauka ita ce mafita ina yara masu tambaya an sun je su da su ce wai ke malam zai ba a ai a yanzu mun zai da za a yi ko ya za a yi o kawai ko o kawai za ka ce baka san da za a yi on ba ka bar duk abin da zai cutar da kai a lahira duk abin da ya zai da ka kaɗa da ya wannan abin zai cutar da ni a lahira bai da shi zai min amfani a rayuwa kara sashi a zakarka sai ma amfani sashi a mu'amala ka jaka ta ma'auya to inda mutum zai ɗauki rayuwa ta haka malam da ya sha da ya ci nasara duniyarsa da lahirarsa فإن الأب كما جاء في الحديث دعوة بل جد إثبت الحديث معك إذا أذن بنكتة قلبه نكتة سوداء بنيز نبي آه، نكت أكني ألام نكت نكتة نكتة جدا ذا أبدا إيجو في قلبه بجم إيجو مبرجو جمعة جو kuma bayan ne hakun maciji sai da baki baki baki ne kamar a ce ba kana tafiya a mota ta fara dushe dushu fa in ba wata dabara su ila kalbuhu in ba zai tuba batun na so to sai a gode zuciyarsa su ila kalbuhu sai a goge mata zuciya ta ta koma tsawal amma sai kakkafe ban Allah na ba Allah na ba ko ka ce Allah ya fi mana zanuban mu gaba daya sai na sai ya fi muku gaba daya kowanne zunubi sai ta maka tuban shi gaban yau da ta kashe wanda ba mu sani ba sai wannan kuma ya karfin da kina amma dole ka zo zubi zunubin ka daya bayan daya shakula kalbuhu sai a goge masa zuciyarsa wa in hada in ko ya sace wannan laifin to ta baci shi kenan zai zama ranu fa agana ba nuqta fihi nuqtatan ukhra inda in kai tsaya za ka ji kana iya tuba in kai na biyu zai zama sauki a gare ka in kai na uku ai shi kenan ya zama jiki ko kunni shi ka da jiki daga nan ana yi ana yi har zunubin nan ya taru ya yi katoto hatta ta'alwa qalbahu har ya lulluɓe zuciyarsa yadda yana ke lulluke ido Ya sun kwayi yana ta lulluke ido mutum yana zai yana ganin zai kuma kawo. sai haka zuciya za ta zama makauniya ba ta hangen lahira ba ta hangen abin da zai mata amfani saboda babu wara'u wa zalikar ran wannan ake ke mata kanta ko katutu ko tsaka wanda idan ta so yi rufe ko ya nan ban ka ce mata alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun ke Allah bari wannan magana ta ta umma jazaru dari wannan magana ba wani abu ne da isa mutanen nan suke rage mugu suke kafa alkawali da suke nakasa kayan mutane suke fashi kayayyakin mutane kanta zukata amma kano ya ce nuna abin da suke ne kanta kan zukata su da kasu da sun tafi dawo wasu sai kenan muna da fa'idodi guda uku kenan ba tare da hmm? oh, kawo kai a an su guda uku ne ma ya wata kai. zunubai na bakanta zuciya ta daina gani ba wai halittar ta za ta koma gani ba zuciya a can ciki tana da ce amma da daga mai kallon da ta filin yadda ya yana kallon da ido da tukka su umaraha ta bushe haskenta hasken zuciyan wal imanu huwa nurun fil qalbi imani ko haske ne a zuci بالقبائه تذهب به ذنوبي دون من أيك ما تفيد إيماننا أو تقلله قطعا والحسنات تزيد نور القلب kyawawan ayyuka na daɗa hasken zuciya ta dinga hango nesa har lahira za ta dinga hanguwa. Mutum da zai ma ya dinga hangin rigattawa matan aure menene menene والسيئات تطفئ نور القلب ذنوبين لا داقشي عينين داقشي حتى زوجيا وتوضا بي كلم قومي في ديوان الدنيا وقد اخبر تعالى ان كسب القلوب سبب الذران اي اي كسي اي كسي ذكرى دليل كان كان الذي يعلوها وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاتهم بكسبهم الله يا ميت منافقين ya kira su cikin bayan Allah masu aiki da aiki da su dalilin ayyukansu masu muni kenan nan za ka ga idan aka yi alheri aikin alheri a anguwanku ba ka sa hannu ba gilala anta munafikun kuma munafuncin ka din nan ya hana maka ta hannu ba za ka iya ta hannu ba na so sai dai ka kuka sai dai ana aikin makaranta a angon ku kai sa aka ce assalamu alaikum Allah ya bada lada kai amma kuna da kokari Allah ya bada lada ina ka tantance yin du'a ya ai du'a in kama ka bari da kana da hankali za ka ce masu aikin na ku yi min du'a eh, ne ma an zo cikin ku su ne kuma Allah amma an ta da ikon Allah ya kai kullum wanda ke kullum ala shi da Allah sai da kana jama'a masu aikin nan ku sa addu'a ni ma in shiga cikin ku in yi ku ji mu na sun hana ni yanzu ga shi ba tsaya kai da ba ni yanzu anguwa ba ni ba yadda zan yi kuma dole zan tafi su ba su mai da anguwa suka ba والله أعطتهم بما كتب نعم suna hajji ai haka ne ai kasance ne wato abin da ake sai ya fata ban da ma ba Allah bai yarda da shi za a yi da shi ba kuma sai ta kasance bankin da ne kama buɗe mana ayyuka da banki sannan kuma in kai kake bi a kariya ka aji. to haka don irin wannan mutane sai da mai da masu to wannan kenan da ne wannan karfin karatun jiya ne yanzu za a fara karatu in jiya ya kamata mai mun kwana da shi ne a hannu yanzu da sabon karatun yau hmm. a kai wallahi a kafaru Allah ne ya mai da su Allah ne ya dokofar da su bima kasabu har an fita yaƙi fa saka dawo da tsaya an fita yaƙi da manzon Allah an je bakin suka suka suka zaga suka gudu Allahu akbar hmm? Eh, wannan gizo da kenan. kalar zuhudu kenan wara'u a yau da gobe yau da gobe na ce a kira ne yau in ka tafi kai gudun rabin kilomita gobe in ka koma da aka cikin kilomita to haka kana mantawa kana yi kana mantawa kana yi a shi ne matakan bautan Allah sai ka duba sau nawa ne yau sau nawa kan tun da yanzu sai dai ka tuna ne sau nawa ka tashi za ka yana ba ka tuna za ka yi gari wunin ka ba ɗaya wani abu da ka tashi za ka aikata kai maka wani awo ka ga ka ciye yau ba sai ka tsayar da kai mu gobe gobe in Allah ya mu gobe sai ka ɗauko sai ka gani to har kana jin haushi ta wata ran za ka yi daga nan wata ran za ka dinga yi da yawa ya ka fara ma ainihin to ma ka fara kirga na kasan ka za ka fara kirga na kasa in kai sa a dadda mutuwa ka yi kiliya sannu sannu kwana ne ka man eh eh rashin eh a farko wani da ai baka fa ba abin da mutum ya koda na abin nan in dai farawa ne wa yake magana na kafa wannan na kafa shine asali dole sai dai nake fara duba mummuna ka fara duba mai kyau yau mai kyau na wani haka ya yi gari ma ko kusan tunda amma dai ba kuma mulan musamman da aikin da za ka aikata ya ka tashi yanzu ka je anguwa ka sai ka tafi zuwa an na zai kuma da zai gare da zan je in yi yaya za a yi wata kila ka yi guda ɗaya za za ka fasu ka aikata kaza mene kan da ka san shi a lairi ma kawai za ka yi su ne da da haka har za ka san sun yi yawa a tare da kai karshen sa sai ka ga ka samu ranar da baka taɓa duba ba ko ɗaya to daga nan har su yawa a awaye gari kuma ka fara ƙirga na ƙasa. kullum in an tashi kirga kaya da ai an kaza an ce kirga ya ci duka sauran kaza ne ba za a ta da wuri ba da hudu ce aka ce muku ainihin eh, eh, izhari guda shida ne idigami guda shida ne ikilani guda ɗaya ne sauran duk da su fa'i ba Allah ya haka ake a komai da kirga abubuwa kaɗan ake kirgawa sauran duka haka ba za da aka tashi alƙur'ani haram aka kirga amma ba kirga haram ba saboda ne yana da yawa ka ake girgawa man kula sarrafa a nan kakkumanta an yi alkhawfaku an yi almahabba da shi yanzu an zo matsayin na uku a raja ko kuma raja wannan raja mu kama kamata ina za mu kullo ne asalin raja kun san cikin musu da an kawo a tamanni kamar lilla ya kusa kama da raja Allah rai sa rai kwaɗayin kaza ha ke wancan ma tamanni ya kwaɗayi ne ne raba su mu raba karatun yau hmm. aiki ayin bayani ya yi kaɗan da aiki shi ko tamanni ba aiki haka yake arraja'u ku tamanni za ka bar da kace yanzu insha Allah ka ga bana nayi au na sha wahala in Allah ya yarda zan noma masarar da rake kaga yo mana ko plot biyu na noma haka na sa mata taki ai ka ga ba ka ba zan iya samu a kama da ko ko gudu biyar to kaga da gudu biyar din ai ya ishe ni kaga sai in gida iskin kafar da zan saya, sai in gida menene abun da na samu kaga nan haka sai in ta karantar wasa هذا ماذا التمني amma sai da ka je ka noma fulotin ka shuka shinkafan ko ka shuka masarar ka haɗa fulotoci ko ka guda hudu ka je ka noma su ka shuka ka sa taki kana da ruwan taki a aje nan gaba za ka fashe goma mata ka ya Allah ka hutar da ni daga abu bana to haɗa huwa ta amma inda an da taman me ne yi yawa a cikin ne amma ba rajawa ba za ka ga mutum yana zaune ko da tsara da shuka a gona yana Allah ka bamu damina mai albarka kafin ko an samu damina mai albarka ban da kai kai dai kuma albarkar da ka samu ba balle mai albarkar ya kamata kana da gonanka gonan dankali ko gonan dawa ko gonan gero ko gonan masara ka yi shukarka ka yadda tana da duk abin da ake wa gona kai mata wanda ake wa gona kai mata ka sai kai sace ka yi kaza ka shuka shuka to nan ne zaka sai Allah na fara Allah ka bani masara da bana in huta da au shi da bada karantarwa na ko na yawan faɗin ɗalibai kawai a haka abin nan wanda ba su ba tumbon da wata raja zama dai ga raja'u قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون وإنسانا كمن سكي بالتطاوى su zuwa ko su waliyan ko su aljanan ko su mala'ikun yastaguna ila wasilata suna neman kusanta zuwa ga ubangijinsu shi wannan yana neman shiga wajen Allah kai kuma ka kama shi da ka shi ma bai da shi neman yake a wurin Allah ayyuhum aqrabu su can ai su su suna gafa suna neman kusanta zuwa ga Allah waye zai fi samu kusanci wa yarjuna rahmatahu suna ainihin neman rahmarsa kaga dai sun yi aiki sun yi ne wanda ya kama su kuwa yayi tamanni ko ya khafuna ababahu fattiya'ul wasilati kama kafa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da ayyuka da sunaye da sauran abin da ake kama kafa da shi talabul qurbi minhu bil ubudiyyati wal mahabba neman kusanta ne daga Allah ta'ala ta hanyar yi masa da'a da son shi فذكر مقامات imanin salasa. nan sai da ya kawo martabobin imani uku allati alaiha uku. wanda ana gina imani maratib din nan guda uku alhubbu wal khawfu wal raja wannan su ne ka'idodin imani wannan su ne hanyoyin bautan Allah zuwa ga Allah ana matafiya zuwa ga Allah wannan su ne tayoyin tafiya kaga hajji shi ne linzami ko shi ne tsiyari khawfu wannan korowa yake maraja ke karfafa gwiwa idan ka haɗa uku nan da gaske ba ka gawa ba ka gajiya ba wanda ya isa juyar da kai sai da Allah ka ka san hujja da kyau da gaske kana san Allah kuma ka san shi kana tsoron ka da gaske ga shi kana fare a gare shi ba za ka dawo ba ko sallah ake ka kafa sallah ba na kafa muna kafa ne daga dan nan idan raja'u ya kafa za ka gudu idan tsoro ya kafa za ka gudu idan so ya kafa za ka gudu amma ka haɗa wa'annan ba ka gudu daga bautan Allah za ka samu istiqama sanda muna mamakin kama ka samu tsiriwa kamar yadda wannan bawan Allah ya shekara arba'in bai taɓa ganin ƙayyar bawan Allah ba a masallaci a kudin na sun farko shekara arba'in kaga ai yana son Allah wannan mutum yana tsoron Allah wannan mutum yana kan rai ne ya shi da bayyadda wani abu ya sa shi ya fara in mutuwa za ka yi mutuwa zunka in ya dawo a gairinka amma bai kamata mutuwa ɗaurin aure eh, taro wane ne ire ba kana aikin da kake na waɗannan abubuwa ba amfana ma komai su dole ne duka ya fi sahihi muslim عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kabala mautihi bi talatin kafin Allah yi masa cikawa da kwana uku la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi kada ɗayan ku ya cika face yana mai kyakkyawan zato da ubangijinsa musamman lokacin da mutum bai da lafiya ya rinjaya da nasu hakan nan in ku je jirgin mara lafiya ka kawo masa raja ka kawo masa raja وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إنا من عند دواناتي لو كان إذا تبقى دوكا الله زي جنك ينكا زي دكتور زي جنك ينكا كذبي لا تكون مدانا باوان الله نميت يا الله كيف تسوي مكينك فرعون أدايا مسك أولى اللينا لعله يتذكروا inda fir'auna ya ji wannan magana ya kariyo da Allah ya mata gafara ni ko ban taba cewa ni Allah ne ni ni ina son ka ina maka a na san da kai Allah ka kafa da yau ina sa rai ka tun da fir'auna ba kana san shi ya dawo to ni da kai da fir'auna ba ana inda zan ni abdi bi sai ya zanna bi ma sha'a mutum ya ɗauki yi zaton abin da ke so da Allah wannan dai su ne ayoyi su ne hadisai tushen me aka yi kyan raja yanzu za a shiga me ya raja me ya aikin raja الرجاء حاد يهد القلوب إلى بلاد المحبوب شو رجاء حاد بيجا قراني mai karfafa gwiwa ne a tafiya ya haɗin kuluba su ke jan zukata kamar yadda mai rakuma kan musu maka su ci gaba da gudu kamar yadda mai shanu yakan musu waka su bi shi mai tumashi ya musu waka ya ta waka suna bin shi inda zai fita da gudu kansa za su fita da gudu su biyo shi to haka raja ke jan zuciya zuwa ga Allah mu karfafa raza hmm? hmm? eh ba dole ba ne ba dai kawar da damuwa ko dole da kan gaya su misali idan yana tafiya ya samu wata kira da ike so sai ka duba fizgarsa ya samu wani wa'azi da ike so wa'azin na zai dinga jan shi zai dinga jan shi sai ya gan shi a ledar bai sani ba in nan ya tashi sai ya tsinci kansa a kamar ballan sana a samu irin nauyin nan yanzu in kafa ya awa uku yana yi bai kake ba ka danno suratul baqara ko daga fatiha kana bi kana bi kana gangara kana tsagawa kana menene kana bin tilawan ai karshen ta in kai direba ne da wuya ka shekara biyar baka da ta ba sai kuma haka lokacin ke tafiya a wannan cikin da ƙar'ani idan kana yawan bi a ji yau ka ji gobe ka ji kun ka zo kana da zuwa ba ta'ala ba ka ga hanta mutane da in ka rubuta Allah ka za ka ji gindin biyan da kai tabbi kai tabbi kafin ka fara hanta da sai ka ji shi sautari da nan ka ji shi sautari daga nan ka fara hanta irin wannan hanta ta zauna ai ka zauna kenan to amma wannan kai ko kana da motsanka ga da rijiyoyin da ake da su yanzu kawai ka danna ka samu kira'a ayar ka dinga bi amma fa kana da malami a gida kana samun lokaci lokaci da ke baka yi hira a wajen da ka ya saka da ka da kuma duku ai baka ka saka da ka shafi da wata rana shafi ji wata rana iri biyu guda da ke malami ya zan ba da iri guda nan ko ka samu abun ka a sauki a tafiye idan wacce ta zauna ta riga ta haddace idan ana yi za ka dinga yi kana ta zata ya yi maka laushi ya kamata ce mun samu alaran mani a direbobi tunda su aikin sai tafiya yanzu an samu lodin lagos ya ɗauka daga lagos ina neman maiduguri ya ɗauka ai karshen ta daga nan ma ya samu kayan yawon dai daga yawon da ake an kawo wannan ne zai ba shi ku gura kawai duk da yarinya ta zama abin da ta zama kana nan in ka ga ka ta da tilawa sallah za ka yi malam qur'ani zai zauna maka tangaran lokacin da za ka daina tuƙe sai ka koma karanta ba sai na ka yi na girma haka ya isa mun tsufa ko bai tsofa yanzu mun tara dan abin da za mu tara mun sai yar gona mun sai ne ne yanzu mun bar wa yara ku ci gaba da yi yanzu ne za ka yi tsari sai zan buɗe makarantar yara domin ka samu ladan man allama alqur'ana man allama alqur'ana wa allama sai yanzu Allah ya taimake yi yayin tsohon alaji ali kullum na na wannan an taluki ya mutu ba zai je man kai ba an na nan an yi boko aka gama boko dama san a gidansa ya yi karatun allo kuma ana yi ma yana karatun yana karatun kawai dadda zai yi ritaya sai buɗe makarantar allo ya buɗe makarantar allo hannu ne ma nake yi zikir alaji wala ka ce da yaran nan daga cikin gidanka gidan gidanka za su dinga maka ba da yake ba ruwan ka sosai yake to Allah ba da hakuri amma dai da suka tsara ya masa fata sai da koma yi masallaci shi ma dai da masallaci kusan cikin irin wannan dan masallacin sa akwai daki nan akwai daki nan in hayaniya ta hayaniya sai ya tsallake shiga cikin daki sa kwallon sa am daga nan duk ɗannan da za ku a nan ba zai taɓa shi ba ɗakin a kulle bawan Allah na na san kafin ya mutu ya haddatar da yana ƙwa'ani suna da yawa wanda ya haddatar da wanda ya ƙarfa masa haddar an tsofa an yi boko kusan duniyar nan ba tudun da kusan za a ce to mafi yawancin da zan ce ba su da ingila da an je ba iyaka a can aka diri na farko ma an je america an je germany an je ina ne amma ya kara ya mutu ina karantar da hmm? allo ta ka zauna shi ne ƙarshe ne ke. ta ga duk da ka gama haddan ƙuranin ka ta zauna kawai ka zauna kana gyara mutane hadda lalle kuma mai kyau rayuwa ta yi albarka akan haka yi mutu kuma to yanzu mu dawo arraja ko ko ka jangolo da za mu koma wannan karatu hadin yado mai jare yana fizgan alkulu da suka ta ila biladul mahabubi zuwa garin masoyi biladul mahabu garin soyayya mahabu abun so wani gari ne abun so Allah wani ne abun so Allah wa huwa Allah wa darul akhirah ويطيب لها سيرة سيرة دا ينا دا تفيا yadda kafan a ce maka yanzu a ce kana kafan noniya da kyau ana kana kafa rayuwa kan noniya kana tafiya kana gyara haddanka ta noniya kana tafiya ai ba za ka tafiya ba والفرق بينه وبين التمني طيب الرجاء bambanci tsakanin raja'u da tamanni Allah tamanni ya kunu da alkasari yana taruwa haɗuwa tare da lalaci arraji ku da lalaci tare da shi wala yus'aluka bi sahibihi tariq al-jiddi wal ijtihadi wala yasluqu da ke yas'aluka ku wala yasluqu shiwa tamanni kamar bai jan mai shi hanyar aiki hanyar kokari da hanyar ijtihadi sai yasa amanni lalace ne don haka ya zama mufsidun min mufsidatil qurbi amma warraja raja yakunu ma'a bazalin jawli wa husnul tawakkul yana yana ba a eh, subhanallah ya kunu ma ya kan kasance tare da iya abin da ake kyawa wa wasu ne tawakkuli da kyakkyawan dogaro tare da nan ashe da mutum da ran sai ta kun ga masallacin nan namu ya kamata mun sa maka aiki haka za mu sa maka aiki da kaman ni a arzaja kowa yake zai ba da albashin ka kaza kowa yake a fati zai ajiye kaza no gani So ka ta kai sai mun kawo fa yake in zinari da ke kai wani zinari ana da shi shi da daraja amma da tamanni to haka ba a ci da barama wa abana Allah wa jarana yanzu dai mun san arraja mun san attamanni in gaskiya ne kana daraja to akwai abin da kake yi kana son ka samu ilimi za ka samu ilimi kana baki kun taho daga garuruwa ku sun yadda ku zo ku zauna kai karatu da dama sun ga sun ga irin wannan karatun suka ji karatun wa za ka ji mahaifin da kike na ta ka ma in Allah ya yarda yaran da kake zauna cikin masallaci ni ma sai na kawuna wa ya zo ya zauna sai kana da aikin da za ka yi maka yake bara aikin ya kamata kana zuwa kiyo ike da kiyo ya kamata kana zuwa gona ike da gona ya kamata kai gadin shago ike da shago je ka na akin kinki da kai karatun addini ina son abun da ake yin haka koyo shi ka dawo sai ka zo ka ka ci amana ni wallahi sai ka ce wannan duniya na ma fata Allah saka karya jara kafin musifa ta yau don tabbas musifa ta zaka mai ka wannan ka san da sanin ka a ce ka yi makarantar ka zuwa a cikin gari ka tabbatar sai ka gani a rayuwarka don ka ce amana ka. kada ku bari wannan musifa ta same ku ku tsaya ku yi abin da iyayenku suka ce ku zo ku yi saboda haka nan fal'awwali waye a saman dido na farko a saman ne ta hali ban ya tamanna an ya kone lahu aradun kama halin wanda ke so a ce yana da gona ya da tsoro ha ya shuka ta ko ya aku zubar a hai ya yi amfanin gona ya huta da wannan au haza ma da taman ne wattani ta hali ban ya shiko ardahu kaman wanda ya yi haron kasanta ko ya huɗe ta ko ya kafce ta da ya kulmuha ya tsatsaga ta ya kunya kunya wa yadda zurha ya shuka ta wa yarje tsalo albar'i ya tafi na fatan masaran da aka shuka ta tsira haza huwa raja kaga bai na huma ka bai na samai wa lardi amma in ka kalle su haka ainihin za da kamar irin su daya sai dai kamar yadda ya ke cewa tsaro wannan akwai aiki wancan babu aiki arraja'u akwai aiki amma at-tamanni surutu ne daga zaune ولهذا أجمع العارفون بوانا مثلا الله سبحانه على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل رجاء بكفا جوابا da aiki wato lafiya mina tabarik dole ta an yi abin aikace to shi kenan yanzu mun samu ta'arifar raja kafin sa mun samu asalin raja a ayoyi mun samu asalin raja a hadisai kuma ga ta'arifin raja haddaka mana bambanci tsakanin raja'u da tamanni والرجاء ثلاثة أنواع وأن الرجاء ذاته نوع أخرى نوعان محمودان nau'i biyu adadin yabo ne wa nau'un gururin wa mazamuni Ba ku nau'in rutu ne wanda muke ciki sai an karanta da su ba karanta ba jirgin yin da wanda ne muka fi yawa a ciki فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته da farko mutum ne da cewa rajulu akwai matafiki wani fatan mutum burin mutum adila bi ta'atin lahi bai aikin ta'a yana kiyamun laili yana karatun alkur'ani yana tarjihi yana salati da manzon Allah yana taimakon wanda ke ala nurin min Allah bisa doka ta Allah akan alkur'ani da hadisi yadda annabi ya tsara fa huwa rajul li yana fara lada lada fa hada ورجل ده مؤمن ده عزم ذنبا يأيقظ فاقه ثم تاب منه إلى الله تعالى يتوب توبة البصر زيادة الله فهو راجل لمغفرته وإن أبي بن بن فأولاني معموداني والثالث نؤكم كم برور رجل متماد في التفريط ينعشي بوضع فقط baya kudurawa baya kwancewa wal khataya yana ci gaba da safansa yarjuwar hamata Allah bila amali yana fatan Allah yi masa rahama ba tare da aiki ba haka mabarur magarai shaitan ne masa sai saboda an ce abin nan ga Allah ne cewa ba mai shiga aljanna sai da rahama sai ne ne yuri rana ce to rahaman nake jira wannan ka rubuta kanka فهذا هو الدلول والتمني والرجاء الكاذب وللثالث نظراني shi mai bautan Allah mai neman hanya zuwa ga Allah matafiye zuwa ga Allah yana da bincike ko nazari guda biyu nazarun ila nafsihi wa uyubihi wa afati amalihi ya kamata yana da bincike da nazari zuwa da ransa wace rai al'amara ta da su hankalin wanda ka yana da ranka hasa ran nan ba ka faɗan alheri gare ka a a'ada adubuka bai na jambai ka a ranar ka ita ta fi ka ta fi kowa ɗinka tana son kafuta tana son mugunta tana son labarin banza tana son surutu tana son hira tana son yawo tana son suduru to sai mutum ya tsaya duka kan ransa maka da aflaha man zakka wa ayyadihi ya koma ya duba ya fara binciken na kafansa ni dai na kafa kaza ni na kafa kaza na kafa kaza na kafa kaza kalli na kasoshin kada ka zama kana kallon alherin ka wancan wanda muka yi ɗazu maganan wajen kididdiga ne wa a fati malahi da na kafan ayyukarka abu nawa ko ne da man kansa yake nafsuhu uyubuhu afatu amalihi yaftahu alaihi babal khawfi wannan zai kawo masa hanyar tsoro dole mutum zai dinga tarar da dinka duwa da Allah زي الجنب شكل جدا الجنب لا زي تعبيد عنده تكعف وخوف النساء ما شاء الله اما ان قالوا زي ما بقر وما فدواد الله يقول الله النبي ادم وحده يجيب يجعب لنا بيسا حاوله بك يا ما عمد عليه شيء نفسي نفسي تذهب الى غيري ونظر الى فئة فضلي ربه سمي نظر yalwan falala fa wa karamihi da birrihi kaga na ai da arraja'u raja'u kenan bu yaftahu alaihi babar raja nan kaga sai buɗe wannan zai buɗe masa tare kaga an samu abu nawa abu biyu dai za a samu waye hausu za a samu arraja mene zai ba mutum tsoron Allah sai kun sun kuna wa tambaya ya sa ni in ji tsoron Allah na ni na fahimta za in ji tsoron Allah ha an ku kai na aku ka to ga shi abin da za kai ka samu tsoron Allah ka yi nazarin na kasan da kake bayan ka kake da ta sa ka kayi ka ba ta sa ka kayi ka ba kafin Allah ya ji Allah ya gani Allah ya sani kuma Allah na da iko yi buhu in kake za ka nemi da kafanka daga safe zuwa yau sannan kuma daga safe zuwa yau za ka kalla ba za ka kallo da garin da ka da zuwa yau sannan ka dubi na kasan ayyukanka aiki an yi amma aiki ba kyau to wannan shi zai baka hauku amma kallon yawan kyautar Allah yawan karancin Allah yawan kyautatawar Allah wani zai baka wata hanya raza kaga wani baka matsa fa sai ka je Allah tunda Allah dan yana bayarwa ya ba wani ya ba wanke, yana ba ka kai kai mai yi, ba zai baka ba kuma tsakai ka samu to kaga an samu khaisu an samu raja kaga ana da fuffuke nawa fuffuke biyu wanda mutum zai tashi da shi zuwa ga Allah zai tashi da wannan hukuncin mutuwa da Allah khawfu daraja da yadda ake samar da khawfu da yadda ake bi a samar da raja قال أبو علي الروضباري رحمه الله قال الخوف والرجاء كجناح الطير كمان فكافكين كمان فكافكين عنصوني yanzu misali sai ka ga ɗaukar da wannan hadisin ba ka da wancan sharhi ya za a ka iya fahimtar hadisin na lalura nazari ke, kawai ka ɗauko hadisi kana nazari yi kawo da raja kamar fuka-fukar ne guda biyu na tsuntsu da daga gani da fafai za ka samu kwakwalwar da rajo ya zan yi samu kawo ya zan yi sabuwar raja don in ba haka ba mun ka karanta yana dole ka sauka na ce don Allah malam ya za a yaji sauran Allah ya za a yi ayi raja amma can da aka kanta maka shi ya raja'u nazari za a duba ka ba zai baka hauko in an duba kaza zai baka raja'u kaga za ka iya tashin kenan shi ne ma'anar tashin idan tawaya tawaya kai eh san tsara wuriya ya nuna rashi eh? jana haikin kake banga oh, ni tare da wancan ne ba idan ke ba ne ƙa'iru ne ko e eh, ƙa'ir shi ne ƙa'iru ko tawala wani daraja suka bala istawar istawar tsuntsu zai iya daidaito in ya tashi watan matsara na ko tashin da zai cika ya riga na kasa ahaduhuma wato kenan nan ana bukatar samun bala tsakanin tsakaufu innan da da don in ɗaya ce ɗaya ba aiki ba lamarin yadda kasan halittun jiki in safi ya yawa matsala in sanyi ya yawa matsala in bushewa ta yawa matsala in yauki ya yawa matsala duk ana son ka dala su yi daidai da daidai to in tsoro da kansu suka yi daidai sai tsuntsu tafiya don kada ka kama ta kai ta ta halaka za yi dole ka idan na kafa waka a cikin na na kafa ba uku sai wannan ba shine la ya hilu lahu ya yaqala fi ilal hatta ya'lama hukum Allah fihi wa idza dhahaba sarat ta'ira fi haddil maut in suqita fi sun ya kai gargaran mutuwa babu khawfu babu raja sai ban ya rushe قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه يكاد رجائي لك مع الذنوب يجلب على رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أخرجها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على أفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف فيه فلسفة yace sa raina ba shi ne raja'i ba ya kado raja'i sa raina ya yi kusa raja'i laka sa raina gare ka ya Allah ya yi kusa ma'addano bi tare da fafona ya kusa ya galibu ala raja'i ya me ike da suna ya kusa da rinjaye da kan na gare kamal a amal nan kafin mu je da nisa yana nuna faransa da Allah yana zunubi ya fi masa daga faransa yana aiki ajidu a atanidu nakan samu ina jingina a zunubai fil a amali a ayyuka alal ikhlas sin kahona na yi don Allah na dogara kan ikhlasi wa kaifa arzuha huwa ana bil to ya zan ku samu ikhlasi wa ana bil afati ma'rufun an san da zunubai ma ana ma'rufun bil afati ayyuka na da kafafu ne wani da kafafu ne sai na dogara da ayyukan kaga an gaba matsala amma wannan ina fare ina zunubi ina fare ina zunubi ina fare na fi fare Allah zai dinga fara domin wancan ayyuka sun kawo da ku akwai nau'in jiji da kai akwai nau'in ta wa ajiduni fi dhunubi na kan samu kanya a zunubai a asamitu da afirka idan na yi zunubi na dogara da afuwarka wa kai shiru tagfiruha wa an ta bin bil masu mawsufun wa an anta mawsufun bin judi to haka kenan wa da za ku min ajalli manazilihim yani al'arifina kenan sare na daga cikin mafi girman matsayoyinsu wa alaha wa asharafiha wa alaihi idan an dogara kan raja wa alal hubbi wal khawfi da wajen haduwa badar sauri ila Allah shi ne madangaren tafiya zuwa ga Allah akan haɗa hubbu da raja da khawf hubbu sai da makai raja fuka kai za a samu daman tashi a tafi a tafi a tafi har kai ga wurin Allah وقد مدح الله أهله Allah ya yabi masu wannan matsayi wa sana alaihim faqala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasulillahi koyi ne kyau ya waje da gare ku ga manzon Allah akan rayuwar manzon Allah yakin sa kallolinsa gudun kayan kayansa irin nau'in abinci da ikiki irin fa na rayuwarsa gaba ɗaya biman kana yarjullah da duk wanda ke sa rai ke fata wurin Allah wal yawmal akhir Wasu hadisi as-sahih al-ilahi hadith al-qudsi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فيما يرويه عن ربه عز وجل يا بنى آدم لبيك لبيك ولبيك إنك ما دعوتني ورجوتني روح روحنا ممكن تروحيني كفاري دفعت لك ما كان منك الرجاء بعيش بوسكيرا كروحيني كروحيني كما كفاري دفعت لك على ما كان منك ولا أبالي كروحيني وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند عبد ظن عبدي بي أي حديث هذا بقى نعم عند باوة الأخرى وأنا معه إذا ذكرني إلى فاردة إلي مينا فإن قلنا لا تاريخي مدن ينا كيانا فإن ذكرني في نفسه إن أنبتني أعرف شيك ذكرته في نفسه idan ya في ملأ إذن أنبتني أتكون جماعة ذكرته في ملأ خير منهم Allah ya fara ambaton mutum wanda muna cikin mala'u cikin jama'a can a nono ba Allah ya karbi aikin mu haka wasu can a masallaci na kirkiro suna neman gafara Allah suna roƙon tsari daga azabar Allah haka suke faɗi Allah ce malawu mala'iku na gafarta musu ko zama shaida mai yi za ka gani idan ana cikin masallaci ana karatu na nawa gani za su ta kan ba a yi sallah ba har yanzu ba a yi sallah ba nan kuma ko za mu tsaya a nan wani ce a ƙara fatan da saura ba in kitara da ilayya shibiran idan ya nemi kusanta da ni da tsari ikitarattu ilaihi zira'a zan matso shi nan yana nuna mana yadda kake son ka samu rahama Allah ya ce ka son ka samu rahama yana neman ka da rahama saboda in kai aiki kankani na neman rahama sai in ka maka shi wa in taraba ilayya zira'an in na nemi kusanta da ni zira'i ita tarabta ilayhi da'a na kan matso shi da gaba guda in ata ne yan shi akai tuwo har wala in abin ya taso yana neman kusanta da ni zan taho masa a guje in tsare shi فقوة الرجاء على حسب قدرة المعرفة بالله wato karfin sa rai karfafuwansa ya tsaya ne daidai da yadda mutum ya san Allah yadda ka san Allah hakan nan sa ranka zai zamo idan ka san Allah kaɗan kaɗan haka na sa ranka zai zama kaɗan wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi wa gala da ke rahmatihi gabadihi da rinjayar rahmatar kushin faru ولولا روح الرجاء أي بعد فاريبة ba لأبطلت أبدية القلب malam da an rusa adadodin zuciya amma mai kulubi da sun dutse wal jawarihi da na gafafuwan ba ya zabbi mastawa mai wuraren bauta da sun rushe wa biya'un wa salawatun wa masajidun صوامره ورين بوتين يهوداوة أنه وديع وصلوات أنهم مصلاتين النصارى ومساجد مصلاتين يذكر في حسم الله كثيرا أما صاري صاري صام الله دا دا تاجم كاجبي بغير جمعة ينسي غشاء أي صلى وجن قلبي بيوما يتبغل الرمى يوم بينا فاري taraja'unsa ya yi ƙarfi wanda ku bai san Allah ba wanda ku san sunayen Allah ba sai yana ga kaman zaman banza ake da zai zo ya ko ya yi saiti za a fara yi kama wannan ta kwaɗe bal laula ruhun raja in ban da ba da ruhun sare ba lama ta harraka ta jawa sare da dai kan sa mutum ya motsa duk ba'a bai gajiya bai san gajiya ba ولولا ريضه الطيبة بعدم كنشن سبا دباقة جرت سفل الأعمال هاي جراجين ايكا دابا سجدان با في بحر الإرادات وشكين تيكون مثل وعلى حسب المحبة daidai da son mutum da Allah ya kowatiya da ƙarfin son ya kone ba za ku haka duk magoyan Allah yana fara yi na'ifin ko mai tsoro ne duk darurati dole ne faruwa arja ma ya kone da habibihi shi ya fi tsarin abubuwan da ke kasancewa ga masoyinsa a habba ma kana ilaihi da aya ayakan lamarin yake kanfu tsoronsa fa innahu yakhafu suqutahu min ainihi bawa na tsoron zubewan mutuncinsa a idon Allah wa da da lahu da korar masoyinsa gare shi wa ibadahu wanda mutum yake so innan karshen kai kore shi wati jabihi da sha makancewarsa anhu fa khawfuhu tsoron Allah a shadda khawfi tsoron shi ne tsari yana da tsanani wa raja'uhu li ma'budihi sa ransa da wannan Allah da yake so zakiyyu li mahabbatihi fa innahu yarji'uhu yana fare gare shi qabala liqa'ihi tun kafin ya sadu da shi wal wusul ilayhi fa idza laqiyahu idan ya sadu da shi ba wasala ilayhi اشتد الرجع وسولان كان فيه قال له احتضى فعل رجع بس جيبا ان الجنة ان شكا الله فشي الله جاينا يا فكتيا الله مناظر قنك الله دون جيبنك كدام داما مبوتا ما كنت بمسلمها كتبا كدام داما مبوتا ما كتبا كدام داما مبوتا ما كتبا kurewa kun gawa ko kama wanda ke nema kin nuna tsari ba da san haka kake ba da mun ta sa haka ba irin wannan ba san da kai ba lima ya shirin biki saboda abin da ke samu min hayati ruhihi wa na'iba qalbihi da ni'imar zuciyarsa min al-fati mahmudihi wa dirrihi da kyautatawan sa wa iqbalihi alaihi wa nazarihi ilaihi da dubinsa kallonsa zuwa gare shi bi ainihin rija wa ta'alihihi da yi masa ba ali mahabbatihi saboda san shi riga ghairi dalika min wala hayata lil muhibbi babu rayuwa mai daɗi da masoyin Allah wala na'ima babu wata ni'ima wala fawda ba yabo illa bi da mutum ya samu duk wannan abin da za a bi nan karka kalle shi tunda baka kai da Allah ba sai da ka samu kanka a aljanna yau Allah ya yarda da kai daga nan ka cin abin da kake nema ba shi. burhi farja'uhu a raza'i wa ajalluhu wa fa ta'ammal malar ya kai magana hadha al-mawdi'a wannan mawdu'i wannan mawdu'i arraja tun da mahabba zuwa ya yi kawai zuwa yi an yi sabajin su da wannan babi ne na raja ka yi nazarin raja umar za ka ga tankar shi ne na dai ibada idan aka bauɗe daga raja wa an halaka hakka ta ambali ya ka ala asararin azima بل كل سر لما من أسرار العبودية والمحبة فكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء إذن شيئا رينا تسيا طالبة أورو تفاري أنا أورو أضابك أنا شعر توتفا وعلى قدر تمكنها بالکل بدمان کا من قلب المحب يستد خوفه سين اوران اي ثمن ورزاه لكن خوف المحب لا يحبه وحشته هذا اوران ما سوي ما سوي بابو في الجسي جريبا لا يحبه وحشة بابو هذا قال بشي بخلاف خوف المحب اوران الجسي shi wannan tsoron muhibbi akwai bincike ورجاء المحب سارا ليسويا لا يصحب إلا با إلا تعرفش بخلاف رجاء الحبيب كذا تعطيني القرآن يضرب عزيز فأين رجاء المحب إذا ذاك هذا سارا ليسويا من رجاء الحبيب دجلا دمائكتي دجلا رجاء مائكتي wa bainahuma kama baina halaihima rabin kimlati a takaice dai bayan dogon wannan shakalai-kalai da wannan bayani farraja daruriyyun lil muridi saliki a tsarai dole ne ga maniyacin zuwa ga Allah duk wanda yake da niyyar neman aljanna a wurin Allah la budda la kujina raja in ko wani raja ya fi hanya fa raja'u dawriyyun liman li muridi saliki wal arifi li wal arifi law faraqahu lahaba inda mutum zai rabu daraja da sakon la talaba auka da an ya sulfa da ya halaka ko kuma ya da halaka fa innahu waye arraja دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو صلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها أي دوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها يا جماعة أي فإنه دائر شديد دعوى النبي أكي مغنى ko kuma a'a muridin nan ko wancan arifin can da'irin fa innahu da'irin yana zagayawa ne bai na zambin tsakanin wani zunubi nashi yarje gufurana a wurin wa tun dangana da zunubi ba mai gafarta maka shi sai Allah wa aibin da wani laifi da mutum ya yi yarjo salaha ko yana fatan gyaruwansa wata na kafa ta yana fatan Allah ya gyara maka shi wa amalin salihin da wani aiki nagari da ya yi ka yi aiki ka gama ai kana neman a karba yarjo kabula wasu kamatin da wata dajewa da yi shekaru yarje hasulaha yana fatan tabbatan ta audawa maha in ma yana neman istikama ko ya samu istikama yana neman ta dawama kaga Allah ne zai taimake shi ya cika baraka wa qurbun min Allah da wani kusanta daga Allah wa manzila عنده او عند الله يرجو وصولها اليها هنا فاقا يكي هو جوانا مرتبا ولا ينفق احد من السالكين اي باب ونما لوكي دغي كتشي بغا سالكي دغا ما سبوتا عن هذه الامور او قبضا بها wannan mutum ya kai da haka ai kaga ya gama koma da Allah arja'u ne ai zai bashi don haka yake a takaici jama'a karatun duka farraja'u ne daruriyun kadariyatu ba lil lilmuridi saliki wal arifi kaga dole ka zama cikin da imma ma wa imma dama kana kan hanya ma dubu ne kai warrabu ta'ala laisa lahu tarun inda abdihi ubangiji bai ɗaukan fansa wurin bawansa ta yi jiri kahu biyar kagatuhi balle ya maka ya da shi oh. wala ya tashafa da ya kaduhi da ina kucewa ne da yi wa bawa kuma wala ya zido dalika fi mulkihi misqala barra wannan bai da mulkin sa, sun mutum ya bi Allah daidai da kwayar zarra wala yanqusu maghfiratahu gafararsa in yayi bata na kasa komai ba law zafara li ahli al-ardi jami'a kullihim inda zai yi gafara mutanen halittu gaba ɗaya na kasa da ma na kasa misala da rashin min mulki wani abu ba bai rabu ba daga mulkinsa daidai da kwayar zarra كيف يا قراءتي والرحمة أوسع من العقوبة رحمة الله تعطي ودى العقوبة وأسبق من الجبل كما تاريخ أفشين وأجلب له كما تناري جلسة وهو قد كتب على نفسه الرحمة يا وجدت وكنت ainihin jin kai yanzu ba dai shi da za a fashe ku maimakon wannan simaro raja mu yi shi a je a yi nazarin wannan inda tambayoyi mu sake bi in babu sai mu koma da fa'idojin wannan raja'u in Allah ya kai mu gobe. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت علينا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا وجللنا بالتقوى وجللنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين